ya faɗa mana cikin ayar azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani mun wajabta muku yin azumin watan ramadana kamar yadda muka wajabta wa waɗanda suka gabace ku dan ku samu takawa kalmar la'allakum tattaqun lamun dinnan malamai sukan ce da ita lamun ta'lil ma'ana illa da sababi da dalilin da yasa Allah ya wajabta mana yin azumi shine dan mu kai ga samun takawa idan ka ce watan azumin Ramadan da shi kansa azumin watan Ramadan din makaranta ce ko kwaleji ce ta horo dan a samu wani certificate ko wata shaida ko wani horo baka yi laifi ba mecece shaidar mecece certificate din menene horon da ake so a samu shine na tsoron Allah wanda shine attaqwa wanda malamai sun yi fassarori dangane da me ake nufi da takawa fassarar da tafi kowace takaicewa da gamewa fassarar Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace attaqwa hiya an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqaya bijtinabin nawahi wa imtisalil awamir idan aka ce takawa ana nufin ka sanya tsakaninka da azabar Allah shinge da shamaki da tsari to amma shin na katangar karfe ko na katangar bulo da bulo ko na katangar dutse da dutse a'a bimtisalil awamir ta hanyar bin umarnin Allah wajitinabin nawahi da kuma gujewa hana-hanansa babban sako da darasin da ake so mu koya a cikin watan ramadan shine na bin abin da Allah yake so da kuma gujewa abinda Allah baya so to wannan shine babban darasin da ya kamata kowannen mu wa kansa da kansa bita a bayan shuɗewar watan Ramadan ya ga shin ya samu wannan ko bai samu ba wani zai iya yin tambaya ya ce to me yasa Allah subhanahu wata'ala ya biyo mana ta hanyar azumi dan ya koya mana wannan malamai suka ce saboda abu guda biyu su suke kai dan adam zuwa ga sabawa Allah sha'awar baki da sha'awar farji to shi kuma azumi waɗannan abubuwan guda biyu yake saitawa domin idan mutum yana azumi babu shi babu ci babu shi babu sha kamar yadda kuma babu shi babu yin dukkan wani abin da ke cikin ma'anar ci ko ma'anar sha to haka nan kuma babu shi babu jima'i an hana ɗan adam cin abinci da shan abin sha a wunin azumi tun daga huduwar alfijir zuwa faɗuwar rana domin in ya ci to dole ne sha'awarsa ta farji ta motsa in ya sha dole ne sha'awarsa ta farji ta motsa in ya ci ya sha dole ne ya samu energy da karsashi ne je ya aikata wani abu wanda kuma wannan abin ta yiwu ya zamo na saban Allah ne duk da zai iya yiwa ya zamo na da'a ga Allah ne to amma hana mutum ci da hana shi sha ƙoƙari ne na yi masa linzami da baibayi da sanya masa takunkumi dangane da biye wa sha'awoyin zuciya da kuma sha'awoyin farji ta fuskar ci ko ta fuskar sha lokacin da baka ci ba baka da ƙarfi na kai wani kazar-kazar haka lokacin da baka sha ba to wannan kuma lokacin ya fi sanya ka ka zama cikin hayyacinka da tunani na in za ka yi ka san me za ka yi in za ka bari kuma ka san me za ka bari da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da takunkumin hana ci da hana sha wanda shine azumi da kuma hana jima'i don ya dawo da ɗan adam cikin hayyacinsa wajen ya saita shi wajen ya bi umarninsa da kuma gujewa hana-hanansa da yawa daga lokacin da muke yin azumi akwai abubuwan da ba ma iya yi saboda me saboda ba mu da ƙarfin yi, ba mu da kuzarin yin ba mu da nishaɗin yin da yawa daga cikinmu a lokacin da muke azumi in zami sai mun san me zami in za mu bari sai mun san me za mu bari to kaga wannan hanya ce mai sauƙi ta dora dan adam bisa ga saiti bisa ga tsari Saɓanin in yana ci in yana sha ma'ana a wajen azumi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waɗansu abubuwa da wajibi sai mun kiyaye su koda muna azumi domin su daɗa tabbatar mana da ma'anar azumin domin mu kai ga samun abin da ake so mu samu ɗin ta hanyar azumin shine tsoron Allah subhanahu wa Allah cikin hikimarsa ya sanya wata ɗaya ya zama shine watan da ake yin azumi a cikinsa na farilla wanda inda ya so zai ƙara inda ya so sai ce a cikin shekara wata goma mai azumi wata biyu mu sha ruwa ko in ya ga dama ya ce a raba a yi 50-50 wata shida azumi wata shida shan ruwa duk wannan in Allah maɗaukakin sarki ya so zai mana haka amma Allah bai mana haka ba saboda hikimar da ya ambata mana ita ma a ƙarshen ayoyin azumi Ya yace yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra manufar Allah shi ne ya sauƙaƙa muku ba so yake ya kuntata muku ba da sannan wali tukmilul idda yana daga cikin manufofin Allah idan ya sanya muku adadi na abu to ku cika shi kada ku rage kada ku tauye kuma kada ku ketara wali tukabbirullaha ala ma hadakum kuma a ƙarshen azumi ya zama kun girmama Allah bisa ga shiriyar da ya muku wanda yana daga cikin abin da ake so da azumin mu da shi da zara an ce an ga watan sallah mu fara kabarbari har zuwa idi har zuwa fitowar lima sai Allah madaukakin sarki ya ce wa la'allakum tashkurun ku sani in kun yi haka ne kun cika masu godiya ga Allah bisa ga ni'imar da ya muku azumi yana karewa da zara an ce an ga wata da zarar ya bayyana cewa watan shawwal ya kama to maganar azumi ta ƙare abinda shari'ar musulunci ta shar'anta mana wanda zai biyo baya wanda shi ma yana daga cikin cikar azumin shine wannan kabarbari da na faɗa sannan za a zo a yi zakafin da kai zakatul fitr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yace tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sa'im min al lagwi war rafath dan a bawa miskinai abinci su ci su ma su yi farin ciki da murnar sallah sannan kuma dan ta zamo kankarar zunubi ga shi kansa wanda ya ibadar azumi na abubuwan da ba a rasa ba wanda suka gudana a cikin azumi din yana daga cikin abin da yake biyo bayan ramadan yin ziyarce-ziyarce mu don sada zumunci wanda shi ma wannan ya tabbata cikin hadisi nana Aisha ta faɗa kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Idi ya dawo ya shigo gidansa ya kwanta sai ga sayyidina Abubakar ya zo wajensa wanda wannan ya nuna ziyara a ranar Idi yana daga cikin abin da akan yi duk bayan Ramadan wasanni da nishaɗi da shaƙatawa. lokacin da sayyidina abubakar ya shigo gidan annabi ya tarar da waɗansu 'yan mata guda biyu suna wasa tare da rera waƙoƙi irin na jahiliya suna ambatan yawmu bu'as yawmu bu'as wata rana ce daga cikin ranekun da larabawa na ausu da khazraj suka gwabza yaƙi ijunansu ausu suka yi nasara akan khazraj wanda sakamakon haka suke musu waƙoƙi na zambo irin abin da bahaushe yake cewa ranar yakin kalele wanda ita ma rana ce mai tarihi a tarihin ƙasar hausa manzan allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ya tarar da waɗannan yara suna waka, bai hana su ba sai ya juya kansa ya kwanciyarsa a ɗaki da abubakar ya shigo ya ga yara suna wasa ya daka musu tsawa ya ce Abizmaru fi baiti rasulillah yanzu gogen shedan a gidan manzan allah abubakar ya zabi zai hana su manzo Allah ya juyo ya ce da'ahuma fa inna li kulli ummatin eid wa hadha iduna yace kyale su kowace al'umma tana da ranar shakatawa da sararawa da murnar idi mu ma wannan ranar idin mu ce kamar yadda nana Aisha ta faɗa cewa mutanen Habasha sukan zo su yi wa annabi wasan sallah kuma manzo Allah yakan fita ya kalla sannan kuma ita ma yakan kirawo ta hasi kallo tare da shi wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke biyo bayan idi wannan kuma ta ɓangaren farin ciki da ɓangaren fusha sakewa da shakatawa da dama da addinin musulunci ya bayar yana daga cikin abin da yake biyo bayan idi na farin ciki da far'a a ci a sha manzo Allah ya ce ayyamul eid ayyamu aklin wa shurbin wa ba'al kwanakin idi kwanakin a ci kwanakin a sha ne kwanakin a gwangwaje ne tsakanin ma'aurata idan mutum yana da mata ba gwauro ba ya zauna a gidansa ya zauna ya hira da iyalinsa ya yi musu fara'a su yi masa fara'a ya yi musu kwalliya su gani su yi masa kwalliya ya gani wannan duk yana daga cikin abin da ake yi a idi wanda duk yana daga cikin abin da yake sa mutane su yi ta ɗoki su yi ta ɗoki su ga sun zo idi ɗin da yawa daga cikin mutane a lokacin da idi ya zo waɗannan abubuwan sukan ɗauke hankalinsu har wani lokaci ma su mantar da su me suka yi a baya to amma wannan shi yake sa idan idin ya wuce da kwana ɗaya biyu uku sati ɗaya bayan an gama dukkanin waɗannan shagalulluka da annashuwa da ci da sha da kayan ado da sauransu to sai kuma malamai waɗanda su Allah ya danka wa ragamar saita tunani da ƙwaƙwalen al'umma waɗanda suke wakiltar annabawa a cikin al'umma su sai kuma su dawo su jawo hankalin mutane don su dawo da su kan abin da shi ne Allah maɗaukakin sarki yake nufi da su na waccan ibada ta azumi da ya shar'anta mana da yawa daga cikin 'yan uwa mun sani cewa lokacin azumin ramadan mun kasance bisa ga tsarin ci da tsarin sha wanda tsarin ci da tsarin sha inda ɗan adam zai kula da shi zai zauna lafiya mafi yawancin bala'i na cututtuka yana shiga jikin ɗan adam ne ta hanyar ci da sha ta hanyar rashin tsarin cin ko rashin tsarin sha ko kuma ta cin gurɓataccen abinci ko gurɓataccen abin sha Allah subhanahu ta'ala ya tsara mana tsarin azumi don ya kula da lafiyarmu saboda azumi ko shakka babu yana taimakawa wajen kiwon lafiya wajen gyara lafiya shi yasa ma a wani karin magana na larabawa sukan ce su muta suhu ku azumi za ku yi lafiya na san dukkanin mutumin da yake mai hankali mai tunani tsakaninsa da Allah ya san lafiyarsa ta canja a lokacin da yake azumi wasu abubuwa da yawa suke damunka sun zo sun rabu da kai wasu abubuwa da yawa da kake jin su ba daɗi a jikinka yanzu ka ji babu su ni dai wallahi na ji to kaga wannan ba karamin abu bane wanda yake ya kamata a ce mu ɗauki darasi a cikinsa bayan watan azumin ramadan ko ba za ka ɗore da yin azumi ba titir to amma ya zama ka ɗauki tsari na cin abinci wani lokaci ya kamata ka ci wani lokaci ne bai kamata ka ci ba in so samu ne ma ka tambayi likitoci su ƙara maka da shawarwari irin nasu akwai mutanen da ko da yaushe ci suke ba su da ka'ida ci ko yaushe zai iya ci ko yaushe zai iya sha wani minti ɗaya zai bacci zai cika cikinsa kai cin ma na ban mamaki irin cin nan da a hausa muke cewa cin ture ni ka ci ka sha ka yi dam sannan kuma a wajen ka bungire da bacci to matukar ka ɗauki rayuwarka akan haka ya ɗan uwa za ka kai kanka ka ba ka kashe kanka ko da baka mutu da sauran kwanakin ka ba tunda ba a mutuwa da sauran kwana to amma ka ƙarshe za ta zama jiya ce abin da zai nuna mana wannan idan cuta ta kama mutum ta danne shi in aka kai shi wajen likitoci a asibiti za ku ga farkon abin da su fara ɗora ka a kai shine tsarin ci tsarin ci karkaci lokaci kaza ka ci abinci iri kaza kar ka ci abinci iri kaza da sauransu to wannan babban darasi ne wanda a cikinsa a cikin azumi mun ɗauke shi yana daga cikin abin da muka koya a lokacin azumi mu a karan kanmu yin ayyuka na alkhairi wanda a da kafin azumi ba ma yi ba mu ma da samun damar yin ko da zuciyarmu tana so ta yi to a wannan bangare mu sani cewa akwai abubuwa guda biyu shi watan azumin ramadan watan kansa wata ne mai albarka don haka ɗan adam zai samu abubuwa da dama na alkhairai a cikinsa wanda a sa ko kaso ba za ka samu ba yanzu da za ka ce za ka yi azumin shawwal gaba ɗayansa wata guda ba zai maka ɗanɗano da gardi irin na ramadana ba domin Allah bai sanya wa shawwal ɗanɗano da gardi irin na ramadana ba haka da za ka so ka yi a zulhajji ko zulqa'ada ko safar ko muharram ko wani wata daga cikin watannin musulunci ka ce za ka azumce shi duka zaka yi sallar dare a cikinsa duka zaka yi abubuwa na alkhairi kamar yadda ake a ramadana a cikinsa duka duk da hakan ba za ka samu ɗanɗano da garbi irin na ramadana ba saboda me saboda shi watan ramadana wata ne na musamman shi yasa a cikin maganganun azumi sai da Allah ya tsaya ya ja tunga ya ambace shi ya masa kirari na musamman shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatun min alhuda wal furqan Allah ya ce wannan wata na ramadan shine watan fa da aka saukar da alqur'ani kaga ko duk watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa ba zai zama daidai da waninsa ba ko waninsa ba zai taba kamo ya shi ba saboda shi ƙur'ani, littafi ne mai albarka duk abin da ya kusance shi kuma sai yayi albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab da watan ramadana ta wannan bangare yayi fintankau yayi zarra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa da yawa dangane da watan ramadana wanda babu su a sauran watanni misali ya ce idan watan ramadana ya zo ana buɗe duk ƙofofin aljanna wannan ya nuna a sauran watannin ba a buɗe su domin in a sauran watannin ana buɗe su to babu hikimar faɗa hakan a cikin ramadan sannan ya ce idan watan ramadan ya zo ana kulle duk ƙofofin wuta wannan ya nuna cewa a sauran watanni ƙofofin wuta a buɗe suke domin inda ba a buɗe suke ba to cewa kuma ana kulle su a ramadan da bai yi fa'ida ba to sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma sannan Allah madaukakin sarki yakan turo wani mala'ika yana sha a duniya duk da mu ba ma ji amma annabi yake sanan mana mala'ikan abin da yake cewa ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir ya kai mai son yin aikin alheri lokacin alheri yayi ya kai mai son yin ayyukan sharri to ka ja jiki wannan lokacin ba na shari bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin watan Ramadana ana daure shedanu صفدت الشياطين ومرضت الجان a ramadana ana ɗaure shaidanu da kangararrun aljanu da haka za ka ga wani mutum ko da yana son ya aikata sharrin amma ba zai iya ba saboda asalin aikin sharri ko da zuciya tana so to amma akwai wani shaidani da yake tunzura ta yake mata ziga-zigi to ko da kai kana son ka yin shi kuma shaidanin an ɗaure shi ko za ka yin ba zai kai inda a ce wannan aljanin yana tare da kai yana ziga ka ba shi yasa zaka ga ayyukan sharri a lokacin ramadana suna raguwa kwarai da gaske da yawa wasu daga cikin mutane ba tuba suke yi ba amma inda za su yi sharrin ne yake gagararsu ina yaro a garin kano duk da yanzu ma yaron ne amma dai shekarun da suke ƙasa da haka na lokacin da sinimar el duniya take aiki na san lokacin da sinimar kasino take aiki idan na ce maka aiki ina nufin lokacin da ake ganin binnanci ne da wayewa zuwa waɗannan wajajen kuma a lokacin da zaka ga turawa da kansu suke tsaron gate kwarori akwai wata sinima kuma gidan rawa da ake cewa moli a bellorot wanda a wancan lokacin in dai yamma tai ka biyo bello za ka ga kwara da kansa a bakin kofa yana zaune shi yake ba da tikiti ana shiga muna jin labari a lokacin a wajen samari musamman waɗanda suke irin wannan yawon shashancin waɗanda suke hawa baburan a caba lokacin ana yayin wani mashin gto shi kansa wannan ƙwaron idan lokacin azumi ya yi hutu yake tafiya tare da su waɗannan shashashin samarin suna so su je su yi wannan shashancin amma shi kansa shaidanin ƙwaran an ɗaure shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi gaskiya sufidatu shayatin wa maradatul jan za a ɗaure shaidanu da kangararrun aljanu ita kalmar shaidan ba wai aljani ba kaɗai mutum akwai shayatinul insa akwai shayatinul jin to da annabi ya ce ana ɗaure shaidanu dukka an ɗaure da yawa daga cikin waɗanda suke shan kayan maye in watan ramadana ya zo zaka ga sun daina wani ba tubaye ba amma inda zai je ya samo kayan mayen ne ba zai samu ba in shi bai daina ba ma to su masu sayarwa sun daina to kaga wannan duk yana daga cikin me alherin watan da albarkarsa wanda yake karanta ayyukan laifi to sannan masu ilimi na sanin ɗabi'ar ɗan adam suka ce hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya azumi ya zamo wata guda a jere wanda wata shine kwana 29 ko talatin, saboda a bincike psychologically ilmin nafsi tabi'i sanin ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da ɗan adam ya iya yinsa a kwana 26 to zai iya yinsa a tsawon rayuwarsa baki ɗaya idan yanzu wani abu kake sha na maye sai ka daina sha har ka haƙura kwana 26 baka sha ba to za ka iya jurewa duk wani yanayi da ka saba da shi a kwana 26 to binciken sanin ɗabi'ar ɗan adam ya tabbatar da cewa in dai ka jure za ka tafi yanzu akwai mutanen da suke zina in ramadana ya zo sai su daina mazan ko matan akwai mutanen da suke cin riba in ramadana ya zo sai su daina akwai mutanen da suke marowata in ramadana ya zo sai su fara me kyauta akwai mutanen da ba sa sallah a jam'i amma in ramadan ya zo fa sai su fara akwai mutanen da ba sa zuwa masallaci in ramadan ya zo sai su fara akwai matan da a gidaje kasalallu ne ba su fiye shirya wa mazan su abinci da kula ta musamman ba amma in ramadan ya zo sai su fara to mu baki mu wannan ɗabi'u da muka koya a cikin ramadana da za mu dage za mu iya ci gaba da su a rayuwar mu gaba ɗaya to anan tambaya za ta zo me yasa ba za mu ci gaba ba abu biyu ne abu na farko da yawa daga cikinmu da muka shiga watan ramadana ba musamman me Allah yake nufinmu da ramadana ba mun ɗauka kawai al'ada ce duk shekara in watan ya zagayo za a daina cin abinci a daina shan abin sha a dawo ci da yamma a rinka kunin tsamiya ana kosai ana kaza ana kaza haka muka ɗauka kawai ba mu ɗauka cewa akwai wani manufa shi ta Allah a ba shi manufar Allah ba shi ne mu gyara abincinmu ba ba shi ne mu rinka kashe kuɗi wajen sai mun yi buɗe baki ko sai mun yi sahur ba duk da cewa wannan ba wai laifi ba ne amma dai wannan ba shi ne saƙon ba Allah ya riga ya gaya mana saƙon saƙon shi ne mu koyi tsoron Allah mu koyi tsoron Allah wanda kuma na gaya mana tsoron Allah abu biyu ne yi na yi bari na bari yin mai kyau da barin mummuna wanda kuma mun sani a ɗabi'ance a watan ramadana ana samun waɗannan abubuwan sai dai wani ya yi shi da sani wani kuma ya yi shi ba da sani ba yanzu wani in ka tambaye shi alhaji wani me yasa kake ta kyauta da ramadan me yasa kai ta kunu da kosai ana sha sai ce ma makoci na ne alhaji wani shi ma yana yi shi kawai ya ɗauka abin gargajiya ce wallahi alhaji wani me yasa a watan ramadana kake kyauta kake kaza na ga yan uwana alhazai suna yi wani me yasa da ramadana da rana baka cin abinci ni na gaba ba a ci ne a cikin mutane yasa ni ma na daina ba mu san cewa akwai wani sako ba shi Allah subhanahu wataala da ya gaya mana hikimar azumi ya ce ita ce takawa to duk sabubban sai da ya kawo su sababin ya kwashe mana shaidanu wanda za su hana mu takawar ya ɗaɗɗaure mana su ya hana mu ci da sha wanda shi yake ziga mu mu samu karfi mu je mu shaidanci ya daidaita mana yanayi ya sanya mana albarka eh kaza eh kaza duk mu ɗauki wannan darasin amma wallahi summa tallahi da yawan mu in muka kai kan ba ma ɗaukar darasin babban misali shine yanzu dalibi ne ya shiga jami'a ko ya shiga wata makaranta daga cikin makarantu da ake siyan form ai registration ai komai tambaye shi me kake so ka koya a wannan makarantar so nake in karanta kaza da kaza da kaza shikenan kwas ɗin shekara nawa ne shekara biyu uku hudu to jira shi idan wannan shekarun suka kare sai ka zo ka tambaye shi wane ai kwa rana kaza ga watan kaza mun tattauna da kai ka siyi form ka yi registration a makaranta kaza kuma ka ce mun zaka karanta kaza dan kai kaza dan kai kaza to yanzu sai ka zo kai wa kanka muhasaba kai wa kanka da kansa ka bincike shin wannan abin da ka je koya a wannan makarantar ka koya ka samu certificate din to ka nasara amma in baka cimma wannan manufar ba to ka sani da kuɗin registration da attendance da kaza da kaza duk da kai a makarantar da assignment da exam da thesis ya tashi a banza daka yanzu da a ce waninmu zai wa kansa da kansa hisabi bayan azumin ramadana wace mummunar ɗabi'a kake da ita kafin ramadan kowa ya sani ijunanmu duk dan adam in ka tambaye shi wani abu kake yi na sabo kafin watan ramadan zai iya gaya ma wani abu kake yi na alheri kafin ramadan zai iya gaya ma wani abu ne na alheri da baka fara yin sa ba sai a ramadan ka fara zai iya gaya ma to yanzu kana yi ko ka daina na alherin ka ci gaba na sharrin ka daina to in dai an samu haka an ci jarabawar ramadan horon da Allah yake so mu ɗauka a ramadan mun ɗauka in kuma ba haka ba ba akwai matsala akwai matsala Sheikh Muhammad Al-Amini Shankidi yake faɗa dangane da albarka ta watan Ramadan yake cewa mun ga mutane da yawa waɗanda kafin Ramadan ba mutanen ƙwarai ba ne amma da suka shiga Ramadana da manufar su gyaru su canja bayan ramadana sai Allah ya musu albarka sai ga su sun dore mun ga mutane da yawa mutanen kirki ne amma kirkinsu bai kai yadda ya kai ba bayan ramadan ma'ana da suka shiga ramadana suka koyi darussa a ramadan sai suka kara kirki mun ga mutane da yawa masu aikata laifi da ramadana ya wuce suka daina waɗansu kuma da ramadana ya wuce suka koma ruwa to wannan shine alama cikin alamomin da suke nuna bawa ya ci riba a ramadana ko ya yi hasara a ramadana duk da cewa ya ɗan uwa ba muna nufin cewa kamar yadda na faɗa mutum zai iya yin abin da yake a ramadana a wajen ramadana ba ba za ka iya ba in ma ka ce za ka iya ka yaudari kanka saboda yanayin ma ba ka dama ba yanzu idan mutum ya ce maka zai iya yin azumi kullum bayan ramadan hasali ma shari'a ba ta yadda da wannan ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la sama wala amtara wanda yayi azumi kullum in ba a watan ramadana ba bai yi azumi ba bai ci abinci ba ma'ana yayi aikin banza azumin sa ba za a kira shi da suna azumi ba kuma gashi shi bai ci abincin ba to sannan idan ka ce zaka iya yin salloli irin na dare a wajen ramadan ba za ka iya ba ba ina nufin sallar dare kwata-kwata ba za ta yi ba amma dai irin ta ramadana ba za ta yi ba saboda me saboda ta ramadana wata albarkar da Allah ya sa mata ana jam'i mutane ba wai ba sa sallar ba ne a me a sauran watanni amma a ramadana karuwa yake wani ma a ramadanan kadai yake yi ta yaya wani wanda baya yi a ramadana ake kira shi yayi wanda kuma yake yi ya kara kaimi saboda ana haɗuwa a yi su a jam'i wanda wannan watan ramadana din sallolin da ake cikin dare yana sanya waɗansu su koyi sallar dare a cikinsa waɗansu masu yi su ƙara dagewa su ƙara zage damtse wani in yana da hankali da tunani zai ga yara ƙanana masu ƙananan shekaru a watan ramadana sun yi limanci sun ja mutane sallar ani tar tar tar tar a bakinsu to shi ma tun daga nan wani sai ya ɗauki aniya wani sai kaga daga nan ya dore ya fara hadda qur'ani wani daga nan haddasa ta yi sanyi ya dawo da ita da makamancin haka da ya ɗan uwa babban abin da yake kalubale a kanmu bayan watan ramadan na farko mu ƙare ibadar da yadda Allah ya ce a ƙare ta kamar yadda ne mana takaitacce shimfiɗa game da haka duk da cewa wani zai ce to ai wannan ihu ne bayan hari an riga an wuce ba a wuce ba malamai sukan yi rubuce-rubuce su ajiye in a wannan shekara ya wuce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa wani sai ya ji sai ya kiyaye lita'iyaha umunun wa'iya dan kunne mai kiyayewa ta kiyaye yana daga cikin abin da ya kamata mu kalla bayan ramadan abubuwan da muka fara na alkhairi gwargwadon yadda za mu iya dorawa misali sadakokin da muke yi a ramadan shin muna iya kwatantawa yanzu abubuwa na zunubi da muka daina cikin ramadan yanzu ma mun daina ko mun rage wani kaso mai yawa daga ciki ayyukan alkhairi da muka fara yi a cikin ramadan kila tilawa alqur'ani wani kullum bayan asuba zai yi da daddar ma zai yi shin yanzu mun dore ko da ba duka biyin ba amma dai kada ya zama ba yi kwata-kwata domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tartaddu ala adbarikum fatan qalibu khasiri kada ku koma da baya da baya in kuka yi haka kun yi asara kamar da yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kasa kada ku zamo kamar wata mahaukaciya kamar yadda imamu qatada ya faɗa yace wata mata ce a makka kullun safiya za ta zo ta yi saƙa ta yi saƙa ta yi saƙa saƙa ta kaba mai wahala amma kuma a ƙarshen wuni sai ta zo tana warware kayanta da kanta duk mutumin da ya ɗauko azumin watan ramadan ya yi ibadoji masu yawa a ciki kuma daga baya ya zo ya watsar ya koma gidan jiya ya koma sharholiyarsa da shakatawarsa to wannan yayi kama da waccan mahaukaciya yayi kama da wanda ya gini kuma ya rushe yayi kama da wanda ya saka kuma ya warware yana daga cikin abin da ya zama wajibi ya ɗan uwa mu sani ramadan duk da ake faɗar abu kaza alheri ne abu kaza lada ne abu kaza kaza ne to amma fa mu sani cewa in ramadan ya wuce ba mu yi ƙoƙari mun sa kanmu cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai ji kansu ba ta hanyar ayyukan alkhairi da gujewa ayyukan sharri to fa ba kuma Allah zai kyale mu bane haka kamar yadda ka sani idan ɗalibi ya shiga makaranta duk da shi ya kawo kansa ya yi rijista ya komai in kuma yawa safa ko ya keta dokan makaranta ba kuma zira masa ido za a yi ba ba za a ce to ai daman shi ya kawo kansa ba sai an hora shi domin ko ba komai ya yi wa kansa da kansa wasa sannan kuma ya ɓata wa waɗansu lokaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hau bari sau uku aka ji ya ce amin amin amin sahabbai suka tambaye shi suka ce me yasa ka ce amin amin yace jibril ya zo ya tare ni yace ragima an fumri'in adaraka ramadana falam yughfar lahu Allah ya turmuza hancin mutumin da ya riski watan ramadana bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba wannan idan ya shiga bala'i kada Allah ya fitar da shi manzo Allah ya amin to kaga kenan akwai jan aiki malamai suka ce kai kanka za ka iya gane cewa ka dace ko kai hasara ta hanyar abin da zai biyo bayan ramadana din idan kaga bayan ramadana ka koma jiyar ka tafi yau to ka sani kayi asara idan kuwa kaga bayan ramadana ka ɗan rago waɗansu abubuwa na ramadana ɗin an ɗora to kai zata wa kanka alkhairi kuma ka gode wa Allah man waje da khairan fali hamdillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu to sannan ya ɗan uwa mu sani magabata na kwarai sun kasance kafin watan ramadan ya zo da wata shida sukan yi addu'ar Allah ya kai mu ramadan idan ramadan ya wuce da wata shida ba wai murna suke yi ba da gurin ƙasa da kaza addu'a suke wa junansu Allah ka karba Allah ka karba Allah ka karba yanzu shin ko ka taɓa tunanin duk wahalar da aka yi a ramadana ɗin nan an daina bacci an yi ta karatu an yi ta kashe kuɗi na alheri da sadaka da kyauta da zaka da kaza ka taba tunanin zai iya yiwa Allah ya karɓa zai iya yiwa ya ki karɓa wani kullun abin da shaidan yake zuwa masa da shi shine da kayi ibada kawai an karɓa wanda kuma ba anan hadarin yake ba ita ibada Allah ya baka damar ka yi ta alheri ne to amma alherin da yafi wannan kuma shine ya karɓa in kayi shi yasa bayin da suka san Allah sani na kwarai suna bauta masa suna tsoronsa ba suna bauta masa suna sakewa da shi ba Allah subhanahu wata'ala bayan ya ambaci annabawa cikin suratul anbiya tun daga walaqad na Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil har izuwa wa zakariya idh da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in sun kasance suna ƙoƙari da kwazan rigirgen alheri suna fatan Allah ya karba suna tsoron azabarsa domin su sun san Allah ɗarɗar suke da shi idan ya ce ba zai karba ba ba wanda ya isa ya ce masa sai ya karba in yana da kai da aikin naka yayi watsi da ku ba wa inda ka kai shi kara annabi ibrahim da ya san wannan ka'ida Allah ya nuna masa inda zai gina Ka'aba ya sa shi ya je ya gina Ka'aban ya sa shi ya yi birkilanci ya leburanci ɗansa ya masa birkilanci ko ya birkilanci ɗansa ya masa leburanci amma tare da haka suna yin aikin a tsorace suke suna rabbana taqabbal minna ta taqabbal minna ubangiji subhanahu wataala ayat suratul mu'minun yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un Bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suke ba da abin da Allah ya ba su na dukiya ga 'yan uwansu ta hanyar taimako zakka ciyarwa da sauransu wa qulubuhum wajila tare da haka zuciyarsu a tsorace take annahum ila rabbihim raji'un dan sun san za su koma ga ubangijinsu lokacin da wannan ayat ta sauka na Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah a mu'minun yusalli wa yakhaf am mu'minun yazni wa yakhaf am mu'minun yashrabu al-khamra wa yakhaf aya tana magana ne akan mu'minin da ya sallah yana tsoron yana zina yana tsoron Allah kada ya kama shi da laifin zina aya tana magana ne akan muminin da yake shan giya yake tsoron gamuwarsa da Allah kar ya kama shi da laifin giya aya tana magana ne akan muminin da yake sata yake tsoron kar ya gamu da Allah ya kama shi da laifin sata sai manzo Allah ya ce la yabnata tasiddiq ba haka bane yake yar siddiqo yace ayar tana magana ne akan muminin da yake sallah kuma yake tsoron zai gamu da Allah ta yi sallah ba a karba ba muminin da yake azumi yake tsoron Allah ta ya game da Allah azumin bai karba ba to wannan shine fargabar da ya kamata dukkan mai hankali ta biyo baya a zuciyarsa bayan Ramadan shi yasa magabata na kwarai wata shida kan Ramadan suna Allahumma balligna Ramadan wata shida bayan Ramadan suna Allahumma taqabbal minna Ramadan shi yasa za ku ga a addu'a da murnar da yan magabata suke wa junansu ba ta suke ba Allah maimaita mana kamar yadda muke faɗa ko ko ka ce Allah maimaita ko kar ko kar ka faɗa in ya rubuta zai maimaita zai maimaita likulli ajalin kitab fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun in Allah ya kaddara ramadana goma za ka yi yi ala maimaita mana cikin carbi ba zai maimaita ba wallahi ya gama ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid to amma idan Allah bai kaddara zai maimaita ba ba zai maimaita ba in ya kaddara zai maimaita zai maimaita kai ba maimaitawa ya kamata tafi damun ka ba shin na bayan an karba na gaban ma Allah ya sa in an zo din a karba na can din ma a karba da haka da haka har a tafi da haka ya yan uwa bayan Ramadan ba kamata ya mu koma gidan jiya ba bayan Ramadan ba kamata ya ya zama cewa kamar ba mu riski ramadana ba mu sani waɗansu da yawa sun ci burin ramadana Allah bai ba su dama ba wallahi waɗansu ta gaske da sun riski ramadana nan za su yi ayyukan alheri amma Allah bai ga dama ba lokacin su ya ƙure da haka haka zai tafi da su ka'idar Allah duk alherin ka in rayuwarka lokacin ta yi zai ɗauke ka sannan shi ka'idar Allah duk sharrin ka in lokacin tafiyar ka bai ba shi baya gaggawa kai ne dai zaka yi tewa kanka asara Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗanda muka ci ribar wannan rayuwar Allah ka samu cikin waɗanda suka dace a cikin wannan ibada da ta gabata Allah in ka kaddara mana za mu sake ganin wata Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da kuma ikon mu yi abin da za mu amfana da shi kuma ka karɓa mana waɗanda Allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsu wanda sun ci burin hakan Allah maɗaukin sarki ka ji kansu da rahama waɗanda Allah bai karɓi rayuwarsu ba azumin ya zo amma babu lafiya Allah maɗaukin sarki ka ba su lafiya yan uwa a nan zan dakata tunda lakcar tamu daman part A ce da part B wanda na san dakta zai zo ya dora daga kan abin da na tsaya abin da na faɗa ya zama daidai Allah maɗaukin sarki ya haɗa ni da ku a cikin lada abinda ne kuma na kuskure Allah madaukin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar Allah saka wa Sheikh Lawan Abubakar Shu'aib da alkhairi yanda ya gabatar mana da wannan tunatarwa a cikin wannan 'yan mintuna fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da dukkan abin da ya faɗa Allah madaukakin sarki ya karbi ibadojinmu ya gafarta mana kamar yadda muka sanar daga farko mai magana na gaba shine babban mu dr abdullahi usman gadon kaya da haka dr faliyata farko za ɗauki ruwan ba shi kai ko ta daktari ne ce na wani jawo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki ya yi mana arziki ya ba mu lafiya ya haɗa mu a wannan masallaci da yake wannan mu'assasa mai albarka ta ikra a cikin birnin kano birni mai albarka ina godiya mu Allah madaukakin sarki da ya rubuta ni cikin wanda Allah ya datar da su za su kasance wanda za su halarci wannan masallaci don gabatar da kalma da nasiha ga 'yan uwa musulmi ina addu'a ta musamman ga dan uwa alhaji jamilu wanda sanannen mutum ne ka ce da shi matashi dan gwagwarmaya maya wanda Allah ya bashi abin hannunsa da yake kishin ya taimaki addininsa ya gina kabarinsa Allah ya karɓi aikin da ya yi Allah ya sa wannan masallaci ya zama shi ne sanadin shigarinsa gidan aljanna da shi da iyayensa da al'ummar da yake tare da su waɗanda aka ba wa amanar kulawa da wurin su ma Allah Ubangiji ya taimake su su riƙe amana a karantar da mutane suna a wannan wuri a dora su akan turba ta qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauran malamai da suke ta da shawarwari har wannan guri ya kai inda ya kai su ma Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi yan uwa masallaca da suke zuwa sallah da masu halartar darussa da karantattuka daga kusa da nesa Allah ya ba su ikon raya wannan masallaci da halattansa don masallaci yana samun ci gaba ne idan ana zuwa a yi sallah a halacci karatu a ciki yana cin wafa'i da za a yi wannan bawan Allah da malaman da suke gudanar da shi shine idan an sanya karatu a zo a halacci karatun a amfana da wurin to duk su ma Allah ya saka musu da alkhairi ni ma da nake magana Allah saka mu da alheri in kada yi magana a manta da albasa yi tuya a manta da albasa dan uwa mallawan yi duk abin da ya kamata mu yi gaskiya a shi yasa da na zo na dan makale ta baya ina zaune santin masallacin ne ya dauke da wani AC mai sanyi a nan wurin. na ce yaushe zan zo in jefa kaina cikin cikin matsala gurin mutumi na gashi nan ya ta damuna da takarda so shi yasa na ce barin zauna na sha karatu na a baya Allah ya saka masa da alkhairi ya yi ta iya kokarin abin da yake ya kamata ya gaya mana a bayan ramadan so ni zan dauki wata gaba ce guda daya wanda kanta zan dora insha Allah amma ku yi haƙuri da ita ita gabar ita ce wacce take da alaka da mu'amalanmu da mu. ramadan makaranta ce ta karar da mu abubuwa da yawa me ya kamata mu yi bayan ainihin ramadan duk an gaggaya mana to akwai wata matsala guda ɗaya da ya kamata mu sa ido a ta wanda ramadan ta karantar da mu ita ce matsalar naji da kaina naji da laifina naji da zanibina kan na sa ido akan na wani mutum ya hau kan laifin shi ya taka yana zagin wani ko yana bata wani kar ku manta cewa Allah ya kama lokacin da a yau akwai wasu mutane suna nan suna da awar su ahalus sunna ne amma ba su da wanda suke zagi suke la'anta irin malaman ahalus sunna duk wani malami da ka sani a kasan nan ya yi fice ya yadu sunansa ya yadu da'awarsa ta yadu akan kiran akan sunna amma waɗannan mutane su kuma shi suke zagi kuma ana tare da su a masallatai ana tare da su a wuraren karatuka mutum ya zama kullum abin da yake gabansa yana bibiyar laifuffukan mutane yana sannafa su wane ɗan bid'a ne wane murji'i ne wane ikhwani ne wane salafi ne wane addini kenan mutum shi ba ibada tsayayya ba aƙidar ma bai tsaya ya fahimce ta gane ta ba amma ya zo yana ta sanfa mutane ya zagi wancan yabo wannan kullum takwabansa da mashinsa akan yan uwansa halu suna yake so a nan gurin ya kamata mu sani cewa rayuwa gajeriya ce ba ta da tsawo akwai riwaya da ta zo manzon Allah yana ba da labari cewa yana yi mana magana a kan kowa ya shagaltu da kanshi mutum zai zo ya ga kwantsa a idan dan uwansa ya kama yin magana alhali shi a idansa ba ma kwantsa ba ne itace ne ya shiga idansa ya makale amma baya jin wannan zafin itacen da ke cikin idansa amma yana magana akan kwantsar da take idan wani idan ba ku gane ba mutum ne da kashi a duwawunsa amma abin mamaki yana magana a wani wai cewa kwalar rigarsa ta yi datti ya manta shi kashin da ke tattare da shi ba amma yanzu abin da ya dame shi yaya aka yi kwalon wani ta yi datti kullum idan mutum ya zama rayuwarsa ya gina ta ne akan lura da aibun dan uwansa lakcar tawa ko nasiha tawa ko ta'alikin nawa shine ramadan ya karantar da mu mu ji da kanmu mu bauta Allah shi yasa duk ibadun da shi wannan malamin ya kawo yanzu za ga ka yi kaza ne ka bar kaza ka yi kaza ka bar kaza to ka ji da kanka kai me ka tanadarwa kanka kafin ka je ka zage wani yaya aka yi ka kai kullum wani kake bawa ba ka duba kanka me ka aikata na alheri amma kana zargin wani me yayi to idan mutum ya zamanto kullum yana da at-tadqiq ko tadqiqun nazar fi aibi akhihi kafa ido da kallo wajen neman laifin nan uwansa to yayi asara na'am zaka gani duk wanda ka sa a gaba kana neman laifinsa wallahi za ga laifin shi ba wanda za ka sa shi a gaba laifin laifinsa ba kowaye ba wa'azi yake ba ko qur'ani yake yin amai a bakin sa wallahi sai kaga laifin shi so shi yasa alhamdulillah Allah ya sanya manzon Allah kadai shine masumi dan malam wani ya zama malam wani bai zama tun mala'ika ne da baya sabon Allah ba mala'iku ne Allah ya gina su ya halicce su akan wato bautar Allah ba san ma sabon Allah ba su ba su ma san sha'awa ba ba sa ci ba sa sha ba sa hayayyafa su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma dan adam zai iya yiwa yau ya saba Allah gobe kuma ya bauta Allah mutum sai ya makance an aibi nafsihi shi ya manta da aibun kansa da kansa amma kuma Allah ya bashi ido yana iya ganin aibubukan mutane da a ce ka shagaltu ya kai dan uwana da gane laifin kanka da zunubin kanka da ya ishe ka aiki akan bibiyar laifuka mutane wani yana cewa ajibtu liman yabki ala mauti ghairihi dumu'an wala yabki ala mautihi daman wa ajabu min da an yura aiba an yara aiba ghairihi aziman wa fi ainihi ko wa fi ainihi an aibihi ama yace ajibtu ina mamaki liman yabki ala mauti ghairihi wani ne wai yana ta kuka saboda wani ya mutu kuka yake dan uwansa ya mutu amma abin mamaki ba zai taba digar da hawaye baya ɗaya ba akan shi tasa mutuwar da za ta zo masa ba haka muke ba idan wani mu ya mutu sai mu yi ta kuka mu yi ta watsa hawaye mu yi ta ihu mu yi ta kaza ko amma ni kuma da ni zan mutu na san zan mutu ko na shirya ko ban shirya ba amma a mamaki kuma sai na kasa yin hawaye ɗaya a kan tawa mutuwar kana ta magana akan laifin dan uwanka amma kuma baka taɓa magana akan naka laifin ba Ya yace abin da yake fi ban mamaki bayan wannan shine ga wanda Allah ya bashi ido da yana iya gano laifukan mutane kuma ya gansu laifin babba ne amma kuma Allah ya makantar da shi baya iya ganin laifin su shi kullum in zai yi magana to zai zagi wani ne ko zai ci mutuncin wani amma baya iya gano cewa shi mai laifi ne imam abu hatim ibn hibban Allah ya masa rahama yake cewa alwajibu ala al'aqili abin da yake wajibi akan mai hankali luzumus salama ya lazimci zaman lafiya bitarki tajassusi da rashin yin bincike an uyubin nas akan bibiyan laifuka mutane ma'al shigali bi islahi uyubi nafsi tare da ya shagaltu da ƙoƙarin gyara nasa laifukan yace fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi duk wanda ya shagaltu da kokarin gyara matsalolinsa da laifuffukansa akan sa ido dangane da laifuffukan wasu kuma bai wahal da zuciyarsa akan bincike dangane da laifukan wasu ba to wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna masa laifinsa sai ya fara gyarawa za ka ga kullum is ya gyara kansa amma in bai yi haka ba to ya fada cikin halaka da ainihin wato tabewa za ka gajiyar da rayuwarka za ka gajiyar da zuciyarka don kullum ku sai ka ga laifi ba yanda za a yi ka waye gari ba ga laifin wani ba almar'u in kana aqilan wari'an ashghalahu an uyubi غيره wara'u wani mawaki yake cewa idan mutum mai hankali ne mai taka tsantsan to bibiyar laifin kansa shi yake ɗauke masa hankali akan bibiyar laifukan wasu kal'alilu saqimu ashghalahu an waj'in nasi kullihim waj'uhu kamar mutumin da yake marar lafiya ne shi kullun ciwonsa ne ya fi damunsa raɗaɗin ciwonsa ne ya dame shi ba raɗaɗin ciwon wani ba yanzu akwai hankali ga mutumin da yake yana fama da ciwo da cuta a jikinsa ciwon nan yana azabtar da shi amma ya manta da nasa ciwon yana ta magana cewa wani bai da lafiya amma shi bai je asibiti ya nemi nasa ba abdullahi dan abbas yana faɗa kamar yadda imam mujahid ya ruwaito cewa idan aratta an tazkura uyuba sahibi idan har kana so ka ambaci laifin aibun dan uwanka to fadhkur uyubak fara ambatan laifinka kai zan zage shi saboda yana kaza to ni me nake yi abul buhtari al'ambari yake cewa yamna'uni min aibi ghairi alladhi a'rifuhu indi fawqa al'aibi aibi lahum bizanni minni lahum wa lastu min aibi fi raibi in kana aibi ghaba anhum faqad afa uyubi alimul ghaibi yace ni abin da yake hana ni in bibici aibin wani na wanda na sani to ni ina da laifi ko ina da aibin da yafi nasa ka duba bayan Allah abin da zai hana ni na zagi wani akan yayi kaza to ni ina jin ina da wannan laifin da yafi nasa ina aibanta dan uwana ne da zato shakka nake amma ni na wa aibun laifin nawa garanti ne tabbas na san nayi amma wanda zan soki wani fa tabbas ne babu tabbas yace to ni zan shagaltu da yaqini akan nawa wanda na sani wata rana wasu mutane guda biyu suna fada a tsakaninsu sai ɗaya ya aibanta ɗaya to shine sai wani yake musu nasiha yake ce a'a kar ka faɗi aibunsa kai ɗin faɗi naka aibin tunda har ka iya tsayawa kai faɗa da shi ba wai ka buɗe baki ka ce me kaza ne me kaza ba da ba dan kana da naka aibin ba da ka iya buɗe baki ka ce me kaza ne me kaza ba ya ku yan wana musulmi wannan hali da muke ciki na yau na ƙarancin gyaran zuciya wallahi yana kai mu mahalik da khasa'il mallahu biha alim hanyoyi na halaka hanyoyi na tabewa masu tarin yawa Allah kaɗai ya barwa kansa sani mu shagaltu da kawo kanmu mu nemi laifin kanmu mu gyara idan muka gyara namu to sai mu yi magana akan da wani wannan maganganu na ba suna nuna cewa ba za ka ce wani yi laifi ba haka ake nufi ba a akwai ayoyi akwai hadisai akwai wa'azi ko yanzu a wa'azin nan ma ai ai faɗan laifin wasu muke yi ko ba ka bane ba muna faɗan ɗabi'un mutane da ba su da kyau so kada wani ya fassara cewa ai an hana a yi wa'azi ne ko a faɗakar a ana yi abin ake nufi ta tajassus sa ido ai wane kaza ma yake ai wane ma yanzu baya kaza ai wane yayi kaza ai wane malam ka zo kana karanta mutane kana kiwon su yanda kake kiwon dabbar ka ta gida me yasa wane ya canja riga me yasa wane ya canja fentin gida me yasa wane ya ƙara aure na ga wane yanzu yana kaza yana kaza wai me aikinsa ne me yasa wancan ta yi kaza me yasa wane fi ni kaza malam a zauna ana ta lissafi ana bincike wai yau Allah ya kama lokacin da wani abu na alheri zai same ka amma kana jin tsoron ka bude bakin ka gaya wa ƴan uwanka saboda masifar da za ta iya biyowa baya halin mu bai da kyau mun ki mu wadatu da kanmu da kanmu kowannen mu ya san gidansu kowannen san halinsa kowannen mu yana da wurin aikinsa da wurin sana'arsa da wurin cin abincinsa amma mutane su zauna su wanke rigunan su zauna a majalisa suna zagin wasu ka kasa yin bacci saboda dan uwanka yayi kaza yanzu yana da kaza kai baka da kaza kullun idan ka zauna baka da hira sai hirar dan uwanka me yasa ya wani yana da kaza bai da kaza kai baka da kaza qabihun min al-insani an yansa uyubahu ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى wani bawan Allah yake cewa mummunan abu ne ga mutum ya manta da laifuffukansa amma ya zo yana ambatan laifuffukan ɗan uwansa da suke ɓoye Allah ya ruba masa asiri Allah ya fika kishin bawansa ya saɓa masa amma sai ka rinka zuwa kana cewa ai wanan nake ai kaza yake ai ni na sani yace da mai hankali ne lama aba ghairahu wallahi da bai zo yana sukan su yana yi da shi ba wa fi uyubun alhali shi mai sukan yana da nasa laifuffukan laura aha kadiktafa da za a nuna maka zunubinka da laifuffukan wallahi sun ishe ka tashin hankali billahi alazim la ilaha illa huwa ina gaya muku da Allah yana nuna mana zunubanmu da mu na rantse da Allah wani zunubinsa daga nan sai ya wuce sabon garma Allah nake gaya muku a Allah yana nuna maka tarin zunubin zunubinka billahi lazim in ka daga kanka sama ba za ka karshen su ba laifin kake ta yi istighfarin ma ba a baka tawfiki kana yi ba ka yi ta zunubin ka buɗe baki ka ce astaghfirullah ma baka iya yi dan abin da ake yi na neman gabara da neman abu a wajen ubangiji baka yi an shagaltar da kai da yin wani abu wanda ba shi ba amma baka sani ba kwanakinka suna tafiya lokacin ka yana tafiya Aun bin Abdullahi yake cewa yace la ahsibu ar-rajula yanzuru yanzur fi uyubin nas illa min ghaflah Ya yace ni ba na tsammanin mutum mai hankali zai zauna kurin ya kafa teburinsa yana ta sukan yan uwansa wane yana kaza wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza ai wane ba kaza bane ai wane yanzu kaza ne yace sai dai in akan gafala yake qad ghafalaha nafsihi ya rabkana akan kanshi wannan maganganun malamai ne ibnu siri ne yake fada kunna natahaddathu anna aksara an-nas khataya afraguhum li dhikri khataya an-nas ibn sirin yake cewa mu muna faɗa muna yin zance muna tattaunawa cewa wallahi wanda ya fi kowa laifi a cikin mutane shine wanda ya fi kowa samun lokaci na ya zauna ya yi ta lissafawa yana rubuta laifuffukan ɗan uwan shi yana sukan ɗan uwansa wannan su shi ya fi kowa laifi a cikin mutane fudailu bin iyad yake cewa ma min ahadin ahabba riyasa ko riyasa illa hasad babu wani mutum da zai zo yana son shugabanci a rayuwarsa ku ji wannan maganganun suna da muhimmanci malam duk wanda Allah ya jarrabe shi da mugun son shugabanci da jagorantar mutane in Allah ya sa da sai ka same shi yana da hasada kuma wani lokacin sai ka same shi yana da zalunci wani lokacin sai ka same shi ya tattaba uyuban nas yana bibiyar laifuffukan mutane tunda wane yana neman kujerarsa ko wani yana neman matsayin da yake nema to dole sai ya biya zai soke shi kuma wa kariha an yuzkara ahadun bi khair kuma sai ya kyamaci kada a ambaci wani mutum da alheri in ba shi ba haka yake ko ba haka yake ba to wannan musiba hadhihi musiba kubra wannan musiba ce babba wanda yau muna cikinta. malik ibn dinar yake cewa ya ishi mutum ha'inci kafa bil mar'i khiyanatan an yakuna aminan lil khawanati ya ishi mutum ha'inci ya zamanto amini ne ga maha'inta kai kana ganin kai ba mahayinci ne, amma manya-manyan abokananka mahayinta ne wa kafa bil mar'i sharran Allah ya kuna saliha ya ishi mutum sharri a rayuwarsa ya zamanto ba na kirki ba kuma wa yaqa fi salihin yana afkawa cikin salihan bayi kullum aikinsa ya soki mutanen kirki wannan bala'i ya ishe shi a rayuwa bayan wannan abu asimun nabi da yake cewa ba wanda zai zo yana ambatan mutane da abin da ba sa so ga mala mutallif yana ɗagawa baya nan sai ke ta ambatan abin da wani abu da suka a kansa yana zuwa sai kai shiru inda gaskiya ne abin da kake faɗa me yasa baka ci gaba ba yace to ba masu yin irin wannan dabi'a illa safala wato wulakantattun mutane na ƙasa ƙasa a cikin al'umma Ladina lahum abu asimin da yake cewa irin masu wannan ɗabi'ar ba su da addini ka karanta wannan ka duba cikin abokananka da kake mu'amala da su duk wanda ka ga kullum aikinsa ya tsinci wancan ya zaga ya tsinci wancan ya soka ya tsinci wannan to ka tausaya masa wallahi abun tausayi lawo yau malamai da suka bayar da lokacinsu suke karantar da mutane saboda Allah yau kuma wasu su suka sa gaba su kuma su suke zaga malamin da yake karantar da ka ya ce maka Allah ya ce annabi ya ce baka taba kai mai cafane gidansa ba baka taba ba da naira ɗari da sunan albashin da kake bashi ba a cikin aikin da yake yi idan akwai wani malami da ka sani a ƙasan nan malamin sunna da yake karantar da kai ka sa masa albashi ko kuma garinsu sun sa masa albashi saboda wa'azi da da'awar da yake da Allah faɗi sunan shi kowane malami da kake ganinsa wallahi ta kansa ta kansa yake yanda za ka fita ka fafato ka nemo abin da za ka ci abin da za ka biya kuɗin makarantar iyalinka abinda zaka nemi wurin zama abinda zaka nemi motar da zaka hawo abinda zaka nemi abinda zaka sha abinda zaka nemi abinda zaka suturar zaka sa wallahi tallahi haka malaman nan suke kowa buge buge yake ta kanshi amma alhamdulillah duk sati za su su karantar da mutane addini masu hudubar juma'a su yi masu na asubahi su yi masu na bayan la'asar su yi masu fita kasashen waje su yi masu fita state state su yi kai barin gaya muku ga sunan wallahi tallahi akwai inda za a gayyace ka wa'azi a ce ka je kai wa'azin na rantse da Allah ko kudin mai ba su baka ba kudin mai sai a ce ai yana da mota saboda haka yana da mota ya hau motar sai taho watakila bai da juyan mai nawa ne mutum zai wayi gari bai da naira ashirin da zai je ya sha mai a garin nan fa aka yi wannan abin fa malami ya je karantar da mutane a masallaci motar haya ya hau ya je zai darasi don kasu ce bai je ba ana wahalan mai a shekarar yanzu haka ina ganin wannan waƙi'ar a idona aka tashi a karatu aka zo yanda kowa yake hawa motar haya haka malamin nan ya zo ya a bakin titi yana tsaron motar haya da ɗan littafinsa hannu a yi alfarma ma a rike mai ɗan littafin ma ba wanda ya masa da aka zo ana kokawa shiga mota haka da shi da ɗaliban nasu aka zo ana kokawa ana kokawa bai samu shiga ba ya dan tsaya sai wani ɗalibi ta wanda ya ce malam ya ka taho ya yi gaba a garin da aka yi wannan abu ina gaya muku wai tsabar ci bayan waye yake tunanin cewa ina malamin sa yake samun kuɗin da zai ci zafa ne ina malamin sa yake samun kuɗin da zai biya kuɗin makarantar yayansa ina malam amma kuma yana da lokacin da zai zo ya zage shi ya ce yayi kaza ko bai kaza ba a nan garin a nan garin 'yan siyasa marasa mutunci waɗanda ba sa ganin mutuncin mutane su zo wani abu ya faru wai saboda lalacewa ta ahalus sunna ta kai ga malami ya zo ya yi wa'azi tsakaninsa da Allah ya faɗi gaskiya amma sai a je a biya airtime ga wani ɗan siyasa ya zo ya zazzage shi ci mutuncin ya taɓa kimar iyalinsa da darajarsa da rayuwarsa sai ka ji ana ta bugun malam ana wai ana cewa malam ka ji abin da kowa ne ya ce eh. banzan bazara shirme karan kadamiya miya ka da amfani me kace kai in babanka aka zaka zaka zaka buga ubanka ka ce da shi kaji abin da wani yace bara ka dauki mataki ba malamai ba su da kima ba su da daraja so wani wani shirme kazami zai iya zuwa zage su ya ci mutuncin su amma ba su sun ba da rayuwarsu za su faɗa wa mutane gaskiya za su hana idan su bacci su haddace na haddacewa su yi bincike amma ba su da wanda zai kare su to sai ko mutum ya zo yana zagin malami ne an ga ya canja mota ko an ga ya canja riga ko an ga ya canja gida wani ɗalibi ne fa ya je gidan malami ziyara ya je ya aka yi sallama yaya aka yi ashe zubin ɗin malamin a waje yake sai ya ga ƙasusuwan kaji sai ya ce abokinsa mu tafi kawai mu juya mu tafi da Allah yace me ya faru ce kai da Allah ga wani mutane suna cewa a ji tsoron Allah annabi zuhudu yake kaga kaji ma yake ci muna yana yana ta mana wazi yana cewa a ji tsoron Allah yace mu tafi wai malamin wai mayaudari ne saboda kawai ya ga kashin kaza da yake shi malami daga sama aka je hoshi baya son kaza ka je ka karanta imamun nasa'i Allah ya masa rahama imamun nasa'i na rantse da Allah cewa kai idan yazo zai yi hadisi malan zakara ake ake dafa masa a daka shi a dafa a daka a soya a daka zakara ka san zakara kuma zakaran ma irin zakara irkikin zakara namijin zakara zakaran da yake ya kai kamar irin dan taure din nan sa ko dattin zakaru wallahi imamun nasa'i kai kai suka ce baka bai da tsoron Allah ba mu tura ka wuta ba yanzu amma karatu idan ya zo yana bincikensa na hadisi a laburaninsa wannan zakarar da kashinsa yake cewa matansa kara cire kashi ku dake shi a dake shi ya yi laushi dambun naman zakara yana hambudawa yana kala haddasa na kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan renin hankali dan ka zo gidan malami ka tarar da naman kaza ka ce wai baya tsoron Allah to ko annabi cikin abincin da aka ce ya fi so aka ce ya fi son nama ya ba a bamu nama maza hana mu ci nama so anan na wallahi tallahi bari zan zuga malaman na ya kamata mu yi bayani mu yi lakcoci masu muhimmanci akan halin da malamai suke ciki to amma ni ciwon da yake damuna shine babu wata jiha babu wani jami'a babu wata al'umma babu wasu mutane da suka ɗauki su amma sai mutum ya zo kuma ba da aiki sai zage malamin shi kuma ba wanda baya ganin darajar malaminsa illa tababbe halakakke sakamakon da zamu yi musu kenan shi ya yi nasa ya faɗi gaskiya sai wani kuma ya zo ya kaza kuna kallo 'yan siyasa in an taba mai gidansa sai ya je ya buge-buge a gidan rediyo ya sayi airtime ya je mai da martani amma banda malaman sunna kuma in kun ji ana zagin wani malami na sunna ana suka a gidan rediyo to malamin sunna ne an yi hudu ba ne akan wani ko an yi karatu ne akan wani amma daga baya kuma sai a zo idan ka ɗauki mataki kuma a zo a yi magana a ce kaza kaza ai kuna karantar da mutane kuna kaza wannan ɗaya ne daga cikin datti da kazanta da take tattare da mu kuma wallahi ya kama gyara sau nawa za a zo wani mutum mutum ba yahude ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi imam bukhari ya kawo hadisi a cikin al-adab al-mufrad ya kawo masa bashi ya bashi bashi annabi ya karbi bashin kuɗi aka yi da shi sai lokaci kaza za a biya wannan kuɗi lokacin bai karasa ba ba yahudan nan ya zo gurin manzon Allah ya ce sai an biya shi kuɗin sa ya kama gaya manzon Allah magana a cikin sahabbansa sahabbai take suka tashi za su mamake shi za su buge saboda su malamin su yana da daraja a wajen su kar ma ka miƙo wani lokaci ka san sharrin ka ni shi yasa wa'azi da kai wahala ne da shi wallahi tallahi yanzu kana limamin masallacin nan ka gayyato ni ka zo kana neman ka kore ni to baran tsaya ba wallahi zan sa maka zanga-zanga a cikin gidanka wallahi barin canja maudu'i ina jin maudu'in nan bai dace da wannan mutumin ba la takshifanna masawin nasi ma sataru fayatiku Allahu sitran an masawika واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك wani malami yake cewa ka daina zuwa kana yaye asiri na mutane da Allah ya rufa musu Allah ya rufa masa iri Allah ya fi ka bakishin bawa ya saba masa kuma ya fi ka sanin wani nasu yana saba masa amma shi ɗin sai ya rufa masa asiri bai keta shi a cikin al'umma ba sai kai kuma wannan rufin asirin sai kake kokari ka zo ka yayi ka bude ka bayyana wa duniya yace to idan kai haka kai kuma sai Allah ya tona naka asirin duk wanda ya zauna yana tona asirin dan uwansa shi ma sai Allah ya tona masa nasa asirin sannan yake cewa wasqur mahasina ma fihim ka rinka faɗin kyawawan ɗabi'u da halaye da ke tattare da mutane idza zukiru duk lokacin da aka ambace su wala ta'ib ahadan minhum ka daina zuwa kana aibanta wani daga cikin su bima fika akan abin da kai kana da shi kana da wannan laifin amma kuma kai ka manta naka kana zagin wani bakar ibn abdullahi yake cewa idan ra'aytum ar-rajula muwakkilan muwakkalan bi uyubin nas in kaga mutum an wakilta shi da bibiyan laifuffukan mutane in kaga mutum an wakilta shi yana bibiyan laifuffukan mutane nasiyan li'aibihi ya manta nasa aibun to ka sani cewa wannan mutumin lalle Allah ya jefa shi a wani tarko ne Allahu akbar so ya koyan uwana malamai suke cewa sharrul wara man yu'i man nasi mushtaghilan mafi sharri a cikin mutane shine wanda yake shagaltuwa da aibanta mutane mislu zubabi yura'i mawdi' al'ilali kamar kuda inda kaga kuda ta wurin akwai illa gurin wari yake zuwa to haka kazamun mutum shi ma wurin wari yake zuwa kazantar mutane yake bi yana ta yadawa ya ku yan musulmi ina wannan magana ne saboda na san cewa daga cikin abin da muka tsinta a makarantar ramadana shi ne an koya mana mu kame bakinmu ko ba koya mana ba shi ne ma'ana asan wai al'imsak kamewa daga maganganu marasa kyau kamewa daga ci da sha da sha'awa kamewa daga cin mutuncin mutane da kuma aibanta mutane in shi ta an taya ودينك سالم وحفظك وحظك موفور وعردك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس سن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين ونيجي إن كان سوك رايو الدين كلامي لا فيها با matsala kuma ka samu rabu da Allah ya rubuta maka lami lafiya mutuncinka yana kukuce a tsare to lisanuka lalle harshenka karka rinka amfani da shi wajen zagin mutane ko aibanta mutane tasnifin nas malamai sun karar da rayuwa suna karantar da mutane amma kana zagin su barin gaya muku na abu guda <laughs> za ku yi mamaki yanzu idan an ce muku malam jafar a wani layi ne ke ha? malam jafar ahalus suna ne yin wannan tambayar ma ya kamata to wallahi a yau a cikin a yau a yau dinnan a yau a cikin mutane musulmi da suke da'awar ahalus suna ba fa 'yan bid'a ba akwai wanda suke cewa Malam jafar dan bid'a ne har zuwa ake ana ɗauko kasussukansa ana ta bibiya ana ta dubawa ainihin ya ce kaza ai can ya ce kaza Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dan bid'a ne duk malaman nan da kuke ji ana cewa 'yan sunna ne billahi lazimu a wajen waɗannan mutanen 'yan bid'a ne kuma masallatan mu ɗaya da su tare muke sallah aikin kenan idan an zauna a majalisa a rinka kiran malamai ana faɗan su da su wani ya mutu ba a kyale shi ba ya mutu ba a kyale shi ai ya ce kaza ai ai ikhwani ne ai dan bid'a ne ai murji'i ne ai wane ne ya karar da rayuwarsa yana yakar yan bid'a kuma yau an dauke shi an dora shi a layin yan bid'a da irin wannan abubuwan ba ma so mu faɗe su amma lokaci ne da ya kamata mu fara gaya muku dan ba mamaki wata ranka ji malamin da kake gadara cewa sunna ne wani ya kira shi ya zage shi ya ci mutuncinsa ya aibanta shi ya ce kaza ne Allah kiyaye Imam Ahmad shi ke cewa na ji Ibrahim yana cewa nakan ga wani abin da bana so amma wallahi ba abin da yake hana ni ne magana a kansa sai dan ina jin tsoron kada Allah jarrabe ni da wannan yace nakan ga dan uwana yana aikata wani abu na laifi kamar in yi magana in soke shi in ce kaza to sai nake jin tsoron ni din idan na yi wannan magana ni kuma Allah ya zo ya jarabe ni daga a rayuwa ta fa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya da shi yake cewa wallahi ina jin tsoron in na yi wa kare izgilanci lau sakhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalba ina jin tsoron kada ni ma in zama karan kare dan banza me aka aka ya kare kare kazantacciyar bawa wannan dabba amma Abdullahi dan Mas'ud yace ina jin tsoron in na soki kare ko na zagi kare ko na wulakanta kare ina jin tsoron kar Allah mai da ni ne ma kaji dan Allah irin wannan magana nauyi yace kan kyamaci in ga mutum ya shagaltu ya ware lokacinsa ba yi da aiki sai bata mutane wannan abun ba na so in gani ba na so kuma na ga mutum yana yin wani abu shi ba aikin duniya ba ba na lahira ba ba abin da yake neman abinci ba ba kuma abin da yake neman gyara lahirarsa ba sai dai kokarin lalata ta ibn sirin ke cewa ibn sirin <laughs> kun san shi babban malami ne jabal yace ayyartu rajulan wata rana na aibanta wani mutum ibn sirin yace nace da shi ya muflis ya matsiyaci yace wallahi ban mutu ba bayan shekara arba'in sai da Allah ya tsaye ya mai da ni cikin tsiyani ma Allahu akbar Allahu akbar yace fa aflastu ba'da 40 sana bayan shekara 40 sai da ni ma tsiyar ta zo ta same ni ashe wani mutum na je na aibanta Hassan al-basri yake cewa magabata suna cewa marrama akahu bi dhanbin qad minhu duk wanda ya zargi dan uwansa akan wani laifin da watakila ya tuba ya daina yi lam mutu hatta yabtalihi Allahu bihi wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da wannan laifin akan zo a zauna wani lokacin mutum kana zagin wani kana cin mutuncinsa ashe ya tuba ya daina wannan abin kuma kai baka sani ba to shikenan sai abun ya juyo daga baya ya tabbata cewar kai kuma naka kai kuma abin da kake zargin sa Allah ya zo ya jefa ka a cikin wannan masifa a cikin wannan bala'i damun da ya nuna mun takarda minti goma ne saura minti goma ne kuma yanzu na san bai fi sauran minti takwas ba saura minti biyu na ci minti takwas barin tsaya anan wannan yake ce tsaraba da zan bayar dan uwa mallam ya faɗi duk abin da ya kamata ya faɗa kawai na dan dajiya ne na haɗo da abin da ya ya kamata hada da shi ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah shi muku albarka Allah sa albarka a wannan masallaci Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya Allah taimaki musulunci da musulmai Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu bauta masa kuma ahlus sunna Allah ya muku gata adnan gode wa Allah gatan da Allah ya muku ku gode masa ku gode masa ku gode masa din Najeriya babu inda ake harka harka ta sunna karatu dare da rana majalis lakcoci kaga ana ta karantar da mutane wallahi irin kano akwai wuraren da zaka je wallahi dan karatun magariba da isha'in nan wallahi ba a sa amma abun tausayi muna fita wa'azi duk muna gani sai kaga kuma mutanen kuma sunanan din da suke ce wannan ni'imar kuma ba sa daraja karatun na wajen sun fi kimanta karatun yanzu malami in za a gayyace shi wa'azi a ƙauye kar ka ga yadda ƙauyen yake kiɗimewa ya ruɗe gaba ɗaya ana murnan malam wane zai zo malam ka ga mutane wani yana ƙoƙarin fasa kansa saboda ya zo ya ga ana ta kaza an cika an taru ana ta waye da sauransu a ƙauyuka amma sai kaga malami mai tsada a nan birni mutane ba su shi mai tsada ba duk malami a garin nan ina gaya muku wallahi malam ya fi karsashi in an gayyace shi wa'azin ƙauye, saboda ya fi ganin karban abun hannu biyu so ina jiye muku tsoron musamman samari matasa sakaci da rashin mutunta ilimi da masu ilimin Allah ya zo ya jarabe mu da wani abu kuma daban kada Allah ya jarabe mu su wannan gata da ubangiji ya mana na manya-manyan masallatai da marakis da da'awiyya wurare da ake gina mana na ilimi na da'awa wallahi ya kamata mu amfana da su kuma yana daga cikin kishin addini idan an yi wuri na da'awa a raya a raya shi idan ba mu zo muka raya shi wa zai raya shi yanzu akwai wuta unguwar da za ga an zo an gina masallaci babban masallaci an kaza amma sai ga ahlus sunan ba su da yawa to idan ku ba ku zo daga nesa kuka raya wurin ba to ai shi ma wanda yake unguwar zai ga cewa ai ba damu da wurin ba su raya wuri shine halattan karatuka da darussa da ake a ciki mu bauta wa Allah wannan ginin in ba ku more wannan ginin ba wallahi tallahi kun bar daɗi ai wannan masallacin shine ranar juma'a tun karfe tara kana nan ka yi ta sallah kana nafila ka ɗebi ac free of charge ka shafan ka wallahi sai canji abu da kala ka ta canja yanzu ba ga mutumi na ba da wallahi shi aske amma tun da ya fara zuwa nan yana sallar juma'a nan ya wuce ni nesa ba kusa ba saboda ni masallaci na ba ac shi kuma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya sakawa Dr. abdullah gadon ƙaya da alkhairi waɗannan lakcoci guda biyu da malamai suka yi mana laccar farko ta malam Sheikh Lawan Abubakar Shu'aib ya taƙaita mana cewar mu ci gaba da aiki a wajen Ramadan kuma yana daga cikin kamar yadda malamai suka faɗa alama an karɓi aikin mutum shine ya ci gaba da shi in kana so ka gane wanda aka karɓi aikinsa a ramadan da ya yi da ya wuce to shine wanda ya ci gaba da aikin alkhairi da aikin da ya yi a ramadan duk wanda ya bari ya dena to ya yi aikin baban giwa kenan naka mu ci gaba masalan yanzu muna karatun alkur'ani alal akalli kana yin izu shida izu bakwai izu goma a ramadan to yanzu bayan ramadan dammi ba za ka yi ko izubi ba a kullum ana sallar tarawihi raka'a sha uku raka'a sha ɗaya ta hajjudi a yi to dammi ba za ka yi uku ko biyar ko bakwai ba a kullum haka koma ga ubangiji maɗaukakin sarki an yi azumi talatin ko ashirin da tara dammi ba za ka yi a sati ka rinka so bibi ba ka yi takwas a wata ko kuma ka yi ayyamul bid ka yi guda uku a wata to duk wannan shine bu calculation din mathematics ne wannan shine ake cewa mu ci gaba shine abin da malam ya faɗa mana ni yanzu nayi kwana ashirin da tara ina tarawihi to yanzu bari in lazimta wa kaina cewa kullun ta Allah sai na yi raka'a hudu ko raka'a uku kai kullun ta Allah ko biyar ko bakwai kuma ka ɗauki abin da za ka iya domin aikin da Allah ya fi so shine wanda aka dawwama a kan shi da ni kawai abin da zan yi kullun karfe awa uku zan eh, raka'a uku zan yi daga karfe nawa in na zo kwanciya karfe goma sha ɗaya sha biyu zan yi alwala in yi raka'a uku shafa'i da wutiri na in kwanta bacci kuma in lazimta kaina daga yau har ƙarshen rayuwata ƙur'anin nan da nake karanta a ramadan kullum yanzu izu ɗaya in yi sauka ɗaya a kwana talatin ko kuma izu biyu mutum ya yi irin wannan ya yi abubuwan da ya izu bi ko izu ɗaya ko izu uku gwargwadon abin da za ka iya to wannan shi ne ake so mutum ya ci gaba da yi a ramadan an ce idan mutum ya zage ka koyi ma wani abu ka ce ni mai azumi ne to ka koyi haƙuri da juriya da daurewa abubuwan da aka yi ma wannan shi ne idan muka yi haka kenan ayyukanmu ya haɗe da shekarar gaba in Allah ya raya ka kana wannan ka tsinci na gaba ya ƙara raya ka ka tsinci na gaba to sai zamanto ayyukan alkhairi sun zama sai ka yi su zaka ji daɗi a rayuwarka sai zamanto in baka yi sallah ba baka iya bacci idan baka yi karatun alkur'ani ba zuciyarka ba ta jin daɗi in aka kira sallah kana jin annashuwa arihna biha ya bilal kana jin daɗi an kira sallah to wannan imani ya fara shiga zuciyarka shi yasa wani yake cewa muna tsoron kar mu koma ga Allah imani bai haɗe ba mu ji zaƙin imani ba halawatal iman wannan zaƙin imanin da manzon Allah ya ce ana ji shine da an yi kiran sallah ka ji daɗi da ka yi karatun alkur'ani in baka yi ba ka ji kunci in baka tahi kai sallar dare ba ka ji ba daɗi to wannan ka ɗanɗani zaƙin imani amma duk wanda ya mutu bai ɗanɗani zaƙin imani ba to yana da matsala to wannan shine abin da malam ya tabbatar mana malam abdallah ya ɗauko mana mauzu'i mai mahimmanci a yau allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu abin kamar a mafarki kamar wasa duk malamanmu na sunna wanda suka mutu da wanda suke ra yanzu an sannafa su kuma ana faɗa ƙarara tun ana ɓoyewa ana kuskus yanzu har ya zama a bayyane kuma nan ƙasar ba haƙƙin ƙasar nan sun cira sun kai shi wasu ƙasashen muna zuwa ghana kafin azumi ni da Dr. Ibrahim Bisina da Malam Abubakar Abdulsalam Baban Gwale muka je wani masallaci a cikin Akara muka yi Allah bayan mun gama sallah tambayar da aka yi mana akwai wani malami ɗalibin ilimi ya fito daga Kano yanzu yana nan yana karantarwa don Allah malam ku warware mana a karatunsa ya ce Sheikh Jafar Malam Abubakar Gumi da su dakta sani umar rijiyar lemu su dakta mansur sakkwato su malam abdul duk wani ru'us na sunna da muke takama da su ya ce duk yan bid'a ne ku zubar da su to su waye ahlus sunna kenan yana nan shi kawai da ya je karanta wani littafinsa ɗaya ko da ya karanta risala na wani malami guda ɗaya wanda aka kore shi daga garinsu ma shi ya karanta kawai yake sannafa mutane to kaga wannan babban bala'i ne wannan da'awar tana nan tana ruruwa tana huruwa a tsakankanin ahlus sunna wanda yanzu da'awar mu abin da ake so mu koma mu daina magana akan shi'a mu daina magana akan tijjaniya da qadiriyya da bid'o'i da menene yanzu mu koma wancan ahlus sunna ne wannan ba ahlus sunna ba wani wucewa yayi yaji wani malami yana sauraron BBC aka yi ɗin ɗirin ɗirin wannan kiɗan ya ce ayya kiɗa yake ji ɗan bidi'a ne to wannan shine haɗarin da muke ciki a yanzu da ya zama wajibi mu faɗakar da musulmi shi yasa malam ya mana jawabin mu sani cewa bibiyar da aibanta mutane da kawo tarnaki wannan ba addini bane ba, ne ba. Allah madaukakin sarki ya shiri wa mutanen nan in ba masu shiri in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ya mana maganin su domin an cuso su ne cikin mu domin su raba hankulan mu su zagi na zaga su rinka sa mutane wuta suna sa su aljanna to wannan shine a takaice sannan ina yawa mutane albishir cewa yanzu lokaci yayi ba za mu amsa tambayoyi da min kiran sallah kawai za mu tashi saboda lokaci yayi saboda waje da nisa akwai mutanen da suka zo daga wajeje na ga 'yan rijiyar lemo na ga 'yan ina ne da yawa a kanan nan kaga muna da nisa amma abinda muke faɗa akwai lakca ta gaba kafin fara karatu wanda babban malaminmu dr muhammad sani umar rijiyar lemo zai zo ya gabatar insha Allah a lakca ta gaba sannan kuma bayan ya gabatar da lakca daga nan za a buɗe a kwana bakwai ɗin nan kowane lokaci akwai malami da littafi da za a yi daga magarba zuwa isha'i insha Allahu su da Bashir Aliyu duk za su zo nan su yi karatu su karantar su Malam Abdulwahab duk za su zo nan duk sha Allahu duk malaman mu da waɗannan malaman da suka yi duk mun tsara mun yi komai timetable za ta fito lokacin da ta sani ya kaddamar da lecture sannan ya kaddamar da karatuttukan da za a yi a wannan majalisi domin kamar yadda kuka sani wannan markas ɗin yana karkashin wasu mutane guda goma daga cikin mutanen wajen gudanar da su akwai shi malam Abdul Wahab Abdallah akwai Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, akwai Dr. Bashir Aliyu, akwai Malam Khidir Bashir, akwai Barista Ishaq duk da sauransu, wanda su goma duk su ne uh, Board of Trustees wanda za su gabatar da harkan masallaci ga harkan makaranta ga filin idi ga makabarta a baya ga asibiti ana so a gina duk da abubuwa insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon mu ga waɗannan abubuwan da muka sanya buri su cika a wannan waje Allah ya ba mu ikon cika su Allah madaukakin sarki kuma ya sa a yi su domin Allah kuma wanda yake yi da wanda suke ba da gudunmuwa Allah ya karba mana gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka